Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu. Muke farin cikin gabatar muku da shirin na yau Asabar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji wata tattaunawa da mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum akan sanya Najeriya a cikin jerin kasashen da Amurka ta yi wanda za ta taƙaita musu yawan shiga ƙasar ta. Sannan za ku ji ne matasa 'yan gwagwarmaya ke cewa akan lamarin. sai shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka Almasi Garba yake gabatarwa. Sannan muna tafe da labaran wasanni amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren lafiya sannan ta ɗau tsauraran matakan sa ido kan baƙi masu shigowa daga ƙasar China saboda tsoron mugunyar cutar nan ta murra. Coronavirus a turance. wannan matakin da amurka ta ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin china ta ba da sanarwar karuwar waɗanda suka mutu sanadiyar barkewar wannan cutar jami'ai a lardin hubei na yankin tsakiyar china inda cutar ta fara bulla yau dinnan asabar sun ce mutane akalla 258 sun mutu kuma wasu kusan 12,000 sun kamu da cutar ganin yadda cutar ke saurin yaduwa ya sa sakataren harkokin lafiya da jama'a a alex zazar ya sanar jiya jama'a cewa duk wani ɗan ƙasar waje da ya tafi china kwanan nan za a hana shi shiga amurka sai ko idan iyalinsa na kurkusa amurkawa ne a halin da ake ciki kuma kasar iran ma ta hana shiga ga masu isowa ta jirgin saman china saboda kauce wa yaduwar wannan cutar wanda hakan zai gurgunta shirinta na ƙarfafa tattalin arzikinta mai fama da wato takunkumin da amurka ta kakaba ta bunƙasa yawon buɗe ido musamman ma ga 'yan china wanda dama ke tangal-tangal a wani saƙon twitter na jiya jama'a ministan lafiya na ƙasar sa'id namaki ya ce wani taron gaggawa na jami'an gwamnati ya amince da buƙatarsa ta hana jiragen sama zuwa china ko tahowa daga china su shiga kasar ta iran har sai illa masha allahu manyan jam'iyyun siyasar amurka sun dunguma zuwa ayowa inda za a yi zaben wato 'yan takarar shugaban kasar amurka don haka mu ma a sashen hausar muryar amurka mun bi sahu abokin aikin murtala faruk sanyina na can kuma ɗazun nan mun tambaye shi halin da ake ciki sai ya ce eto eh malam ibrahim kamar yadda ka sani an tunkari babban zaben shugaban kasa a hmm. nan amurka na shekara ta 2020 wanda kuma kamar yadda ka sani ne babban abinda kowa zai mai da hankali gabanin wannan zaɓe shine tsayar da 'yan takara kansu so hmm. a wannan garin wato abinda ake kira iowa caucus wato kamar wani zaɓen fitar da gwani ne za a ce ake yi wanda ya bambanta da na sauran jihohi hmm. iowa kamar suna tattara wasu dattawa ne ko kuma suka gudanar da wasu taruka ne na dattawa waɗanda a nan ne za a zaɓi wakilai waɗanda za su gudanar da zaɓen fitar da ɗan takara da za a gudanar gabaki ɗaya na kowace jam'iyya. Hmm. To kamar yadda na zaɓen na wannan lokacin ya abin abin da na fahimta wato hankali ya fi karkata ga jam'iyyar democrat hmm. saboda ita jam'iyyar republican hmm. kasan saboda ita ce take da shugaban kasa a hali yanzu kuma babu wasu gogaggoyi 'yan takara da za a ce har yanzu sun bayyana cewa suna so su fafata da shi shugaba mai ci wato donald trump to wannan dai shine a takaice za a gudanar wanda kuma za a yi shi ne ranar litinin amma halin da nake gaya maka kusan biranen Iowa sun cika da mutane. To Malam Murtala zuwa yanzu wa ake ganin da alamar zai kai labari a jam'iyyar ta Democrat. E to da zuwa na nima abin da nake kokari in gano kenan wanda kuma yana da wuya amma abin da na fahimta wato babban dai abin da ya fi damun su shine shinwa zai iya fafatawa da shugaba trump wasu da dama da na zanta da su musamman 'yan asalin nahiyar afirka wanda suke zaune a nan wanda suke yan kasa ne babban abin da ya fi damun su shine wato tsarin nan na sha'anin baki wato immigration policy ake kiran shi da turanci mm. ciki har ma da tsari na baya bayanin da gwamnatin amurka ta fito da shi na takaita ko kuma wato saka wani haramcin shigowa kasa ga baki ga wasu kasashen nahiyar afirka ciki har da najeriya a gaida murtala faruk sanyin nan Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen 'yan Republican ji jama'a ta yi fatali da yunkurin 'yan Democrat na kiran sabbin shaidu a shari'ar batun tsige shugaban Amurka Donald Trump. Fatali da yunkurin na 'yan Democrat ya kusa kawo ƙarshen zaman shari'ar ta yadda ake kyautata zaton 'yan Majalisar Dattawan za su wanke Trump daga tuhumce-tuhumce biyu ciki har da zargin cewa ya yi amfani da tasirin mukaminsa wajen kafa sharaɗin baiwa ƙasar Ukraine tallafi ta yadda zai amfani shi a siyasance. 'yar jam'iyyar da a majalisar wakilai mai kare matsayin jam'iyyar ta a zaman shari'ar val mins ta ce john bolton na iya tabbatar da sauran hujjojin da muka gabatar ya kuma tabbatar da laifin shugaban ƙasa saboda haka yau mun zo gaban ku sanatoci kuma muna kira muna kuma sake kira ku amince da wannan shaidan trump dai ya karyata zarge-zargen na bolton kuma yana samun goyon bayan 'yan republican waɗanda suka ce takardar da wato takardar da bayar wato dakatar da bayar da tallafin da aka yi na wucin gadi ne kawai ga kasar ta ukraine hasali ma sanata lindsey graham na republican ya ce iyalan bolton wato iyalan biden sun an so kuɗi amma ba a yi bincike kansu ba sai kawai kama-kama ake yi saboda cutar da jam'iyyarsu ta republican To Madalla a gaida Ibrahim ka almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a jiya Juma'a ne Amurka ta ƙara wasu ƙasashe shida a cikin jerin sunayen ƙasashen da za ta takaita musu yawan shiga ƙasar ta, inda Amurkan ta sanya Najeriya a cikin jerin sunayen saboda rashin ingantaccen tsaro. Akan haka na tattauna da mai fashin baki akan al'amuran yau da kullun Alhaji Garba Sulaiman madakin samunaka inda ya ce. A gaskiya abin da Amurka suka yi na sa sunan najeriya cikin wanda aka hana su ko kuma za a hana su bizan zuwa domin su zauna a ƙasar nan to yana da fa'ida ga amerikan kuma bai da fa'ida ga mu 'yan najeriya dalilai kuma masu dama da yawa saboda wannan barazanan tsaron bai shafe mu najeriya sai dai su anan su suke zaton su barazanan nan zai shafa saboda ganin yadda abubuwa ke faruwa a gida ta'addanci kashe-kashe layuka asara da sauransu da ake yi to wannan shine kaɗai barazanar da su suke ganin su zai shafa ba mu ba to kana ganin irin wannan matakin zai amfani ita amurka eh to a ganin su shi wannan shugaban ƙasa ya yi wannan doka ba an hana mutum ya je neman bizan Amurka ba ne kwata-kwata an dai sa sunan cewa dan in za ka zo kin ga kamar masu mu za su ga cewa kamar a'a an hana zuwa amerika ne ko kuma an hana neman biza ba haka ba ne abin da dokar take nufi yadda aka sa sunan najeriya a ciki shine wanda zai zo kamar dan ya zo ziyara yana son ya je visit kuwa kamar na sati ɗaya sati biyu har wata ɗaya ma za su iya ba mutum biza ko kuma a'a za ka zo sayayya ne kasuwanci za su baka ko kuma a'a aiki ne ne tsakanin gwamnati da gwamnati aka bayar za su bayar to akwai wanda sukan zo ne idan aka ba su bizan sun zo da niyyar za su zo su ziyara ne sai su zauna dindindin su ki dawowa to irin wannan ne shi shugaban kasa wannan na yanzu Donald Trump ce kada a ba da wa'annan biza domin akwai biza ma irin wanda ake barwa na na ɗalibai student biza duk ana ba da irin wannan ko kuma wanda akan bayar irin nan ma'aikata wanda yake mutum ita wani kamfani ne a nan Amurka ko a gwamnatance suka ɗauki mutum aiki to za a ba wannan irin wannan biza ɗin to duk ba a harhana ba irin waɗannan. to um, kana ganin akwai ta yadda wannan matakin zai amfani ita najeriya to sai ina fi zai amfani najeriya ai ba wani ba wani inda zai taimaki najeriya sai dai kawai asara asaran kuma ga talaka ne ga mutum Alhaji Garba Suleiman madakin samunaka kenan. To shi kuma Muhammad Awal matashi dan gwagwarmaya da ke garin Kaduna Najeriya ga abin da yake cewa. To mun gode ma Allah da ya nuna mana lokaci irin wannan wanda ya faɗakar da mu musan me matsayin mu me kuma yancin mu a matsayin mu na bacin nan ya ankarar da mu domin mu san cewa mu ma a ƙasar mu muna da dokoki da ka'idoji na zamantakewa wa'inda wa'insu kasashen na wa'insu wurare za su iya zuwa su a ba su yanci ko kuma a ba su zama na su zauna a cikin ƙasa to mu ma ya zama wajibi a gare mu domin mu ma mu ci gaba da assasa wa'innan dokokin don su ma wa'inda suke 'yan amerika da suke a nan najeriya da 'yan ingila da suke a nan najeriya da 'yan wa'insu ƙasashe na afirka da sauransu da suke a najeriya su ma za su ankara su san cewa ita ma najeriya tana da dokoki da ka'idoji ba laifi ba ne idan ƙasa ta ɗauki mataki na tsaro a ƙasanta domin tana ganin ici ne mafita amma in an bugi jaki sai a bugi taiki sai a ga shin da ƙasashen da aka lissafo menene laifinsu da aka eh, samu su wannan dokoki na tsaro menene suka yi koko akwai wata matsalar tsaro ne da misali ko dan najeriya aka tsince shi ya je ya kai wani hari ko wani abu amerika ko dan tanzania ko kuma dan wata kasa da ake zargi a nan sai mu duba shi ta fuska na ilimi sai mu amfani da wannan su ma tun da suka yi amfani da wannan damar nan sa dokoki da ka'idoji mu ma sai mu ma muna da wannan ka'idojin da dokokin in da can sun lafa ne ba sa aiki sun yi shiru to sai a farfado da su su dawo kan aiki. To Malam Awal baka ganin watakila wannan mataki da Amurka ta ɗauka zai ankar da Najeriya game da yanayin tsaranta. Eh zai eh, fadakar da Najeriya matuƙa gaya ba don komai ba domin dama can akwai matsalar tsaro a ƙasa wanda kuma ita Najeriya in ba irin su Amerika su Ingila a ce ba hudun shiga da fitowa da kasuwanci da wasu abubuwa tun da aka fara kaiwa ga irin wannan matsayi so harka ce ta diplomasiya ba za mu ce mu tsakaninmu da amerika mun shiga eh, mun sa hannun riga da su ba ko mun sa kafan wando ɗaya da su ba ba ma fatan haka Muhammad Awwal kenan matashi dan gwagwarmaya a tattaunawarsu da Ibrahim ka almasi Garba. Masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogonmu a nan yana ca karfe uku da minti arba'in da biyu na yamma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno da na Haruna Muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke Katsina. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu mai son jin tarihin daular Borno. Idan mai tambayar na saurare ga wakilinmu a Maiduguri Haruna Dauda da amsar tambayar ka da ya samo daga farfesan tarihi na jami'ar Maiduguri Ibrahim Maina Waziri wanda ya ce. Wato ita daular Borno ta kasu wajen kashi uku. Na ɗaya dai ba mu san yaushe ta fara ba, amma mun san cewa lokacin a cikin ƙarni na ɗaya zuwa ƙarni na tara. An samo bayane-bayane muhimmin bayane-bayane wanda suke nuna cewa akwai tashin abin wanda ake kira safawa dynasty su safawa dynasty su suka tashi suka kafa daula wanda aka sani kuma ginshikin wannan daula daga kanam ne to amma su sun karbi mulki a hannu wasu kuma wanda suka same su akan mulki to wannan wanda suka same su akan mulki din da mun san wasu ɗan ƙanƙananan bayani game da su amma ba mu san a takaitaccen bayani da zamu yi ba ba saboda haka mu a yanzu zamu ce kanan bono da muka sani ta fara a kanan a ƙarƙashin safawa dynasty a karni na tara to daga karni na tara zuwa karni na goma sha uku zuwa sha hudu sai suka samu bala'in a guban mulki wanda suka dinga faɗace faɗaye tsakanin su masu mulkin to sai dole su mai ɗin za su masu sarautan kenan kamar a aka ce a cikin girgam nasu tagaddan tarihin su dole dole sai da su malamai suka ce musu to abin da ya kamata su bar can kanam ɗin to daman suna da halaka da nan borno in ka ji kanan to ana nufin ƙasa wanda take a gaba na teku na abuna na lake chad ita chadi kenan wanda take gaban chadi a kaman gaban chadi na gaban chadi na gabar shine kanan da wani ya rike da wannan wannan kanan din wato an yi bayanai daban-daban shi ana ce kanam din nan kaman shi a harshen mutanen kanam din ne kaman a ce kaman su zagawa kaman su sau a ba sau ba da zagawa su tubu su kayi da su ne akwai su wanda suka yi to kaman a yaren su ne kanam din kaman wato ya dangata da wannan kasan chadi wanda yake arewa kenan ko gabar ne gabar sa'an nan borno ita kuma ita ce wanda take bangaren mu kenan inda muke na yanzu na borno to waje biyu kenan aka raba to wannan biyun kuma haka daulan ita safawan ta rabu da matsaye matsaye a kanam din shine suka bar kanam sai suka tafi borno to a nan borno shine suka kafa wani daula shine daular su na biyu inda har aka kafa birnin gazargamu aka bunkasa suka sake kwato kanam din suka bunƙasa suka zamana daula wanda tafi girma a wannan yanayin namu daga karni na tara suna nan har karni na goma sha na goma sha tara Eh. tambayarsa na biyu ya yi magana kamar yaushe aka fa dole borno kamar na ji ka amsa wannan tambayar ko za ka yi karin bayani game da eh, takamaiman shekara wato yadda na faɗa ba mu san tabbas yaushe ta fara ba don wayannan safawa su karɓa mulki suka yi wayancan banmu da tarihi abin da ya sa na safawa muka sani muna ce karni na tara don a lokacin kuma musulunci ya shigo nan su su safawa sai suka zo suka safawa sai suka zo suka ɗauki musulunci kuma musulunci sai ba su jagora ne da za su kafa daular to sai daular ya tafi da mulkin musulunci musulunci sai zama ne shine ginshikin wato abun da suke bi na daular su to wannan daular shine bunƙasa a karni na tara to har karni na goma sha tara nan da suke mulki a can kanan da borno shine yanzu ake ce kanan borno to kanan borno da ake ce har wa yau daular borno ai ita daga wancan ta taso da ya yake shi alkalin ma da ya zo ya dauki mulki daga wajen mutanen abunan safawa din shi ma yanzu ai borno ne su ne suka ci gaba da mulkin har shehun borno ne yanzu to ai kaman daga wannan daga wannan cikin ya fito saboda haka za mu ce daular har yau tana ci amma ba irin wancan ba da yake mulkin mallaka ya zo ya canja abubuwa ya rage mulkin sarakuna ya kassara kasashen mu mun zamana yanzu mulki ya zamana na zamani ne yadda su a turawa suka saka mana kuma ake yanzu tabai sana uku ya ce ko akwai wasu kasashe ko kuma wasu daula da ita wannan daular borno ta yaki a ai duk wani daula da kaga ta tashi a duniya ta ci wasu dauloli kuma ta yaki wasu dauloli kamar ita kanan borno lokacin da ta tashi ai bunƙasanta ta kama dauloli da yawa da wanda muka sani da wanda mu sani ba kamar misali lokacin da ta tashi ita yadda ta kama din ba wai dauloli bunƙasu ba a'a akwai al'umma al'umma daban-daban da suka yi yanzu a kanan din ai al'umma da suke nan na kanan din da yawa yadda suke yanzu yadda ka sani a chad da niger da ina kamar su tubu kamar su gabargu su ne duk da ai suna karkashin daular borno ne kuma sai da ta yaƙe su ta saka su kasanta kuma a tarihi an nuna cewa da suka zo nan borno din sai da suka yaƙi sau sau din nan su ma ba a tabbatar su ba amma ana zaton waɗanda suke maganan harshe na ake kira a zamani na chadi su ne mutanen sau din ka hada su margi za ka hada su bolawa za ka hada su waye da su ne a nan su ne sau din aka ce don chadi language ake ce musu so ana fahimtar su da irin yanayin kalman maganansu so masu masu ilimin harsuna suka suka gansu suka ce wannan mutane ne wanda yarensu yana nan a cikin wajen chad shine ake ce musu chadi to wa'annan in al'umma ne suka haɗu ana saka su kamar su a bade kamar su gizim kamar su kare kare kamar su bolawa kamar su burababur su a duk wayannan ana ana har an gas ana ce musu chadik ne kuma ga tarihin wayannan mutanen su suna ce ai su da suna bakin chadi to ana ce da zuwan kanuri din suka mamaye wajen suka saka to suka tafi suka kafa daular ita kanan bono a daular kanan bono sun ci su eh, mandara sun ci bagirmi sun ci wadai sa'an nan har hausa ma kasan hausa suna nan don akwai wani tarihi da dan marina na katsina wanda yana ce ai su safa wasu suka kwato kasan hausa daga daga munci don ai su mun ji da suna musu mugun yaƙi a ƙasar hausa to karin bono ita ta tashi ta kwato su ta fatake su akwai wani eh, babban malami ana kiransa dan mare na katsina to shi ya yi rubutu akan wannan kuma in ka duba yanzu kasan hausa in ba zuwan jihadi ba ai duk suna karkashin daular borno ne borno take ba su kariya borno take kasuwanci da su na transaharan sare so zuwan daula ne na na na na kalifin na abu na shehu dan usman dan fodiyo shine ya canja yanayi ta yadda daulolin su ma suka zo suka suka sabe suka zama wani abu daban hmm. Borno hayya mere duma jama'ar Borno duk suna gaishe ku. Kursi ya sake tambaya kamar ka kuma taɓo wannan ɗan batu batun ko wace masarauta ne daular Borno take alaƙa da su a Najeriya da ma wace ƙasa ne hakan nan a wannan daula. Wato daular Borno tana halaƙa da masarautoci dewa wato daga nan har air da kusa da ƙasar Libya. akwai area don da ai a libya din akwai inda kanan bono take da kusa da libya desert na libya kanan bono tana nan mulkin tare a kai can ta nan kaga kasan hausa nan kaf daga gari ba kasan da bata hulɗa da kanan bono an tabbatar a tarihi cewa har oyo empire na na yarabawa kafin ta kasara ita ma don jihadi din suna sayan su dokuna da wasu kayan aiki da halaka da borno ta nan kuma kasan borno ta ta faɗaɗa har zuwa wajen fombi da nan kamun aka bata da nan yanzu in ka je akwai daga baya akwai mai bonu kafci har zuwa wajen wajen obudu hill suna yi to wa'annan eriyan daula ce kafafiya kuma daga nan chadi dinnan da kake gani duk kasashen nan na chadi dinnan yawancin su suna karkashin kanan borno cameroon part of cameroon zuwa ita lake abinan chadi zuwa har sudan boda mu har sudan ne fa daga nan kuma ya shiga niger nan kana ga har wajen karshen sahara nan wajen kasar sahara nan duk a karkashin kanan borno suke don don shi a saye da sayarwa na sahara wanda ake ratsa sahara kaga nan ne daman rayuwa saboda haka kuma ita daula ne wanda ta bunƙasa akan wannan ko da ba wannan ba tambayar sa bace amma ina iya wannan tambayar ko jihohi nawa ne za a iya cewa sun zo na karkashin kanan borno kuma yanzu jihohi nawa ake da su a karkashin wannan daula a kanan bono yanzu yadda muke faɗa ai ba ma jiha ba ita ta ratsa kasashe uku akalla yanzu kai ya bi uku wajen hudu ne ko biyar ma kaga kanan bono banda najeriya na najeriya kan kai ma ka sani borno da yobe ai kashi wajen biyu cikin uku duk a ƙarƙashin kashin kanan bono suke direct sauran kashin ma wanda ba direct ba suna nan suna nan suna halaka da kanan bono akan muna nan muna kasan kuma mun yadda kuma kun ba mu yanci haka ake yi to ka ganin ka duba wannan daula ce ba karama akwai map din akwai yadda aka zana shi da komai to amma an yi shi akan iyakanci ne don akwai kuma al'umma da yawa cikin wannan wannan daula to sai kuma kashi na ɗaya na ansoshin tambayar haruna muhammad mai son jin tarihin hasumiyar gobarau da ke katsina Idan mai tambayar na saurare ga amsarka da Dr. Salihu Balla na gidan tarihin Arewa House da ke Kaduna, Najeriya ya taɓa bayarwa kamar haka. Yawa, hasumiyar gobarau wani daɗaɗɗen bene ne ko an ce gini ne daɗaɗɗe wanda yake a cikin ƙasar Katsina. Yana ɗaya daga cikin eh, gine-gine waɗanda suke da ɗumbin tarihi musamman ma akan abin da ya shafi zuwan musulunci ƙasar Hausa. a harsashe ana ganin ginin wannan hasumiya ta gobarau ya ba mu shekara ɗari shida baya oh. kusan masana tarihi sun nuna da cewa an fara gina ita wannan hasumiya ta gobarau wato da shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da takwas zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da takwas a shi wannan wuri akwai kasuwa a gefen ita wannan hasumiya ta gobarau hmm. kuma asalinta an gina ta ne a lokacin zamanin sarkin kaduna muhammadu korau wanda a lokacin ne ake ganin musulunci ya zo kasar katsina to zuwan musulunci kasar katsina ya sa shi wannan sarki muhammadu korau ya yi tunanin yadda zai yi gina masallacin juma'a da kuma makaranta hmm. to a wani lokaci sai zamanto an zaɓi wannan wuri inda wannan hasumiya ta gobarau take a yau mm. ta zamanto matsayin wato a nan ne za a yi masallacin juma'a To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Farfesan Tarihi Ibrahim Maina Waziri da masanin tarihi Dr. Salisu Bala da wanda ya haɗa mana sautin hailu da mu, ni Ibrahim Kalamasi Raba ke cewa sai makon gobe. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma fa a takaice. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato fifa gianni infantino ya shawarci hukumar kwallon afirka ta caf da ta mayar da buga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka bayan kowace shekaru hudu a maimakon shekaru biyu da ake buga wasan a halin yanzu Infantino ya bayyana hakan ne sa'ad da yake kaddamar da wani shirin bunƙasa sha'anin ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka a wani taron ƙarawa juna sani a ƙasar Morocco. Shugaban na FIFA ya ƙara jaddada ƙudurinsa na ƙarfafa ci gaban sha'anin ƙwallon ƙafa a nahiyar. To sai dai ya ce shirya babbar gasar ta ƙwallon ƙafa a nahiyar a bayan kowace shekara biyu na daga cikin umul haba'isin koma baya da ake fuskanta a nahiyar. domin a cewarsa lamarin ka haifar da kashe makudan kudaden da ake samu akai-akai ba tare da an yi amfani da su kamar yadda ya kamata ba an gudanar da gasar tabaran ne a kasar masar karon farko a cikin watannin yuni da yuli to amma kuma gasar ta gaba a shekara ta 2021 za a koma tsohon tsarin bugata a watannin janairu da fabrairu daga karshe dai dan wasan gaba na najeriya odion igalo ya rataba hannun kwanta ragin aro da kungiyar kwallon kafar manchester united har ya zuwa karshen kakar wasanni igalo da ke taka leda kungiyar shanghai shenhua ta kasar china zai koma a united din ne ba tare da zaɓin sayansa ba kwanta ragin tsohon dan wasan na kungiyar watford ya koma kasar china ne a shekara ta 2017 inda ya fara zama a kungiyar changchun kafin ya koma shanghai shenhua wannan da ya cika ne na da daɗin burin igalo na buga wasa a old trafford duk da yake na takaitaccen lokaci ne ba kamar yadda ya yi fata ba a can baya sa'ad da ma ya yi fatali da tayin kungiyar barcelona ta kasar spain united ta ɗauki aaron igalo ne domin cike gibin ɗan wasanta marcus rashford wanda ke jinyar rauni na tsawon lokaci a fagen wasan tennis kuma 'yar kasar amurka sophia kenin ta cika burinta inda ta lashe babbar gasar tennis ta australian open ta bana bayan da ta doke 'yar kasar spain gabin muguruza a wasan karshe ta bangaren mata yau a birnin melbourne wannan ne babbar gasar tennis ta farko da kenan mai shekaru 21 ta taba lashewa a tarihi bayan da ta yi galabar turmi biyu da daya kan muguruza inda kuma ta kasance mace mafi karancin shekaru ta farko da ta lashe gasar ta australian open tun daga maria sharapova shekara ta 2008 a gobe lahadi za a fafata wasan karshe ta gasar ta maza tsakanin mai rike da kambin gasar novak yakovic da dominic tim mutum na biyar a duniyar tennis wannan ne karo na uku da tim ɗan ƙasar austria mai shekaru 26 zai fafata wasan karshe ta grand slam inda yake fatan lashe kofin babbar gasar na farko a tarihi to sai dai yokovic dan ƙasar sabiya mai shekaru 32 ya lashe gasar ta australian open har sau bakwai wanda ya bada adadin manyan gasannin tennis na duniya har sha shida da ya lashe a tarihi murtala faruk sanyin na daga ayowa. kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. To a takaicen gwamnatin Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci a ɓangaren lafiya sannan ta ɗau tsauraran matakan sa ido kan baƙi masu isowa daga ƙasar China saboda tsoron mugunyar cutar nan ta mura da ake kira coronavirus a turance. Gwamnatin Trump jiya Juma'a ta sanar cewa za ta takaita shigar baki daga wasu ƙarin ƙasashe shida waɗanda jami'an gwamnati suka ce sun kasa cika sharuɗan tsaron da ake bukata a matsayin wani mataki na ƙara tsauri a ɓangaren shigowar baki a wannan shekarar zaɓe. tattaunawar zaman lafiya tsakanin taliban da amurka ɗin nan mai sarƙaƙiya ta cije saboda saɓanin ra'ayi kan yadda za a sassauta tashin hankalin 'yan tawayen gardamar baya-bayan nan dai ta kunno kai ne a batun neman zaman lafiyar wanda ƙasar qatar ke ɗaukar nauyi na zuwa wato na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karuwar hare-haren taliban kan sojojin afghanistan masu samun goyon bayan amurka. manyan jam'iyyun siyasar amurka sun ɗunguma zuwa ayowa inda za a yi zaben 'yan takarar shugaban ƙasar amurka da haka muryar amurka ma na can kuma za mu rinka kawo muku wato rahotanni daga wajen To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ibrahim ka almasi garba da ya tiya ni gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.